ke bin shi ba akwai wani marjayi akwai wayanda suka yadda da cewa marja'iyyar shi suka yadda da shi suke bin shi akwai wani marjayi kuma daban da wasu ke bin shi suna nan marajayin nan suna da yawa sai sa ba kowa yayi magana kurun ma wayan gace doka. wannan shane fikiyyan ne ake bi amma ba shanin da ya danganci shanin eh, wani tauhidi ko nubuwa ko wani a wannan ba shi ba ba wannan mas'ala ciki sai sa ina ji mara yaje bincike kan wannan sosai kamar yanda yake magana cewa idan imamanmu suka yi magana ko wani marjayi mu yayi magana dole ne mu rike wannan hujja ne bisa kanmu amma su ba hujja bane bisa kansu aka kuma idan cikin littattafan farko sai hawo sittan ku duk gabaɗayan suka yi magana hujja ne bisa kanku don ku kun aje su a matsayin wato siha sahihai dukkan wani abin da ke cikin sahihi ne wato bayan Qur'ani shine abin da yake ya zama sahihi yasa dukkan wani abin da kuma aka zo muku da shi sai ku kuma ku rike alzimuhum bima alzamu bihi maza anfusahum mu ma muna lizamtan ku abinda kuke lizamtan kawunan ku da shi kuma abinda muke son malam ya sani mu ba ba taba rubuta wani wuri sam inda aka ce cikin littattafan mu akwai wani littafi da yake ya zama sahihi ba ba shi amma ku kuna da siyawo sita shi yasa mu muna da hujja bisa kanku shi yasa ba komai ka zo da shi cikin littattafan mu zan zai zamu yi aiki da shi ba sam kamar wasu littattafai su biharul anwar da wasu akwai abubuwa kai biharul anwar wani abu kaɗan ma ne ya inganta ciki da wasu littattafai kuma za mu yi isbatin wannan shi yasa wayannan duga da kake ihu kan wayannan duk wannan ba za su cuka ne. ka koma kan topikin da ake magana shine batun imamanci da muka yi ishara game da wayannan ayoyi muka tabbatar da shi cewa Allah madaukakin sarki shine wanda yake yana zabin imamai mun nuna shi ke wato shi sanya kowar eh, zamani shi ke sanya eh, imamai su zamo a imma eh, zamaninsa sai sa idan <clears throat> kai ma ya kai kanka sai ka zo ka yi bayani kuma a ai da yake ku shura ne kun ce ana shawara ne a zabi wani wani khalifa mu ma da ce a sha'anin imamanci sha'anin Allah ne Allah ke zabi ma ya shi da kanshi shi zabi ko ta annan manzo Allah manzo Allah da kanshi ce ya zabi wani kaza ya zama halifan shi amma ku kun ce la shura ne sai ka aka yi isbati ka kawo ayoyi cikin Qur'ani da ke tabbatar da wannan sannan ka komo ka kawo mana sai kuma ka yi isbati da shi kamar yadda mu muka tabbatar cikin Qur'ani Allah ke zabi to insha Allah mu yi isbatin wannan sannan akwai wasu ayoyi da Allah madaukacin sarki ya yi magana ya yi istimali da su a cikin Qur'ani game da batun da yi magana game da imamanci wannan duka wayannan imaman wannan ma'anoni na imaman imaman nan duka ne bai da amfani wuri na don wannan ba shi nake son yi isbati na da shi ba imamancin da nake son yi isbati da shi shi ne wannan imamancin da Allah ke sanyawa wani ya zama shugaban musulmai duk gaba daya kuma yayi magana game da wannan ayan farkon da na karanta wa izktala ibrahim rabbuhu bi kalmatin fatammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imaman sai magana cewa ina neman nuna cewa wannan imaman gaba to yana so ya nuna cewa nubuwa ne a yayin da annabi ibrahim alayhi afdalus salatu wassalam aka ba shi wannan title na imamin ga shin ba annabi ba ne babu shakka ba annabi ne kuma sahibu shari'a ne kuma ɗaya ne daga cikin ulul azum sai Allah ya zo dan kara mai wannan imamanci to da Allah ya ba shi wannan imamanci kana ga wannan imamanci ya bambanta da wancan wato kana wannan imamin ga wani abu ne daban eh, nubuwa kuma wani abu ne daban sai wani akhar dukkan su ba abu daya bane abubuwa ne daban-daban domin ina da shi ba annabi ne sannan Allah ya bashi wannan sai sa akwai wasu ayoyin da Allah ya magana game da imamin na nanu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu ahsaynahu fi imamin mubin wannan batun littafi ne ba maganar shi nake yi ba ni ban ni. wannan aya ba maganar shi ne nake yi ba sannan akwai wani aya wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina maza imaman wannan aya duka ba kan ba ne ke magana ba al yawma nazu kullu unasin bi imamihim duk gaba da su ba su nake istidlali na kai ba istidlali na kan ayoyin da nayi magana bisa kai shine wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalmatin sa'annan na kawo wannan aya kuma na yi istishhadi da shi shine wa da'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina shi yasa wayan ga ayoyi guda biyun ga na saya kai nayi magana kuma su ne ainihin key point da na saya kai nake magana Allah ke zaben wayan ga mutane imamai ya haduna da amrina su shiryar da mutane zuwa ga anyanmu wannan ya haduna da amrinan gana bari ka gane cewa su imamai ne da yake Allah ya ajiye su su shiryar da mutane zuwa ga Allah kuma wancan imamun nan da nake magana imam Allah ke zabar da shi Allah ya zabar da su su shiryar da mutane zuwa ga zuwa ga eh, anyansa shi Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa mu a matsayin shi'a kowa ya sani shi'a kan ayoyin da muke tsaye muke istidlali cewa imamanci Allah ke sanyawa sannan kan suwa Allah ya sanya imamanci shine zaka ga wayanda Allah kurun ya sanya imamanci shine wayanda Allah ya tafiyar da daura cikin su kamar yanda yazo cikin ayatul tathhir inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum babu shakka wannan aya nanan Aisha ta rawaito cewa kan kan wayannan mutane guda biyar ya sauka daga nana fatima hassan da hussein imamu ali da manzon allah kansu manzon allah ya ce allahumma haulahi ahali an anhum rijsa wa tahhirhum tathira allah ka tafiyar da dauda cikin su ka salkace su salkacewa wannan ya zo cikin sahih tirmizi sai sa wayan ganga allah ya tafiyar da dauda cikin su ya salkake su wannan aya ya kara tabbatar da cewa su masumai ne su masumai ne allah ya tafiyar da dauda cikin su sai sa babu shakka su suka cancanci mutane a bisu su suka cancanci Allah ya ajiye su su zamo imamai a bisu wannan na Qur'ani kenan da muke kawo akwai ayoyi da dama kamar ayatul wilaya innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu yuqimuna as-salata wa yutuna zakat wa hum raki'un wannan aya babu shakka kan imamu Ali ya sauka kuma Allah ya tabbatar eh, waliyan innama waliyukumullahu wannan innama ga adatul asri ne yufidu maza al-ikhtisas wannan yana inda manga yana kebe mutane ne wasu mutane ke babbu ya kebe su daga Allah waliyukumullahu shine Allah waliyin mai jibirtar lamarin ku shine Allah wa rasuluhu da manzunsa, wallazina amanu da wanda yake sun yi imani allazina yuqimuna salata suke sayar da sallah wa yutuna zakat suke bada zakka wa hum raki'un alhali suna cikin rukuyi wato sun ba da zakka alhali suna cikin rukuyi wannan ayan ga babu shakka malumma da yawa cikin sunnawa sun tabbatar cewa kan imamu ali ayan na ya sauka sai sa wannan na nuna abdulliyan imamu ali kan sauran sabai eh, duk gaba da bayan manzon Allah kai duk mutane bayan manzon Allah na'am masha Allah ah, mun gode Sheikh Faruk kuna sauraron mu akan Kibla FM suna na Fuad Umar ah, wannan shirin na zuwa muku live Kibla FM Sheikh Faruk ya sake another 10 minutes wai Sheikh Asadu Sunna yana jan shi su shiga wani guna. wai wannan gonan nan a bai sun a shiga wurin nan ba shi aka ce a shiga ba amma shek asadi suna yana jan su shiga wurin wai a wato yana son su shiga inda aka ce su tafi to shek asadi suna kuma zai samu nashi mintoci goma ya yi magana ya so mu ji responses da zai bayar a kibla fm muna da website shine www.kiblafm.com ku logon akwai resources da dama sannan akwai programs da dama da zai muku amfani to sheik asadu sunna bismillah a doki mintoci goma a yi magana babu mamaki kwarin gasken gaske ta yadda ba wai maganan sahabbai ba mutumin da kace ya fi annabawa daraja da ka ga ita maganan sahabbai a kawar da ita gefe ba ta so ake yi ba tare da kuma annabi ibrahim allah ya ambaci sunansa sama da so a qur'ani annabi Musa sama da sau ɗari da ashirin da wani abu annabi Nuhu haka annabi Isa haka amma sai sayyidi alin nan da kuka ɗauko shi kuka ɗora shi da shi da 'ya'yan shi Allah ya kara musu yadda kuka ci sun fi annaba duk Kur'ani aya dubu wato aya dubu shida da yan kai sura ɗari da goma sha hudu baka isa ko sunan shi ka kawo mu a Kur'ani ba wannan ba shi muke ma maganan cewa waye ko wani cikin sahabbai wannan shi ma wani lokaci ne da za a yi magana akan wannan waccan amsar da na fara kawo maka ɗazu wacce ban gama ba Allah da ya ce wa annabi Ibrahim kala inni ja'iluka lin-nasi imaman ya ce na sanya ka imam Qur'ani sashin shi yana fassara sashi Allah ya faɗa a suratul Nahl ya ce inna Ibrahima kana ummatan ai ce wanda ya kana ummatan a nan wajen bayan da ya saka shi annabi ne me yasa baka ɗauko wannan ayar kace ummatan yana gaba da annabci ba me umma anan shine annabi ibrahim kuduwa ne jagora ne shi abin koyi ne da haka wancan ayar da Allah ya ce inni ja'iluka lin-nasi imaman to zan zo maka bayanin kalmar imam ma'ana nawa take zuwa da shi a Qur'ani sai ya ce qanitan lillahi hanifan annabi Ibrahim mai sa'a ga Allah ne to sannan mai karkata zuwa ga gaskiya ne walan yakun minal mushrikin bai daga cikin mushrikai sai shakiran li an'umi yana gode ma ni'imar Allah sai Allah ya ce iji babu Allah ne ya zaɓe shi wa hadahu ya shiryar da shi ina sabatin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici sannan ya ce wa atainahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati lamina salihin da ya gama ne sai ya ce summa auhayna ilayka sannan muka yi wahayi zuwa ga annabi muka ce masa anittabi millata ibrahim hanifan ka bi tafarkin babanka annabi ibrahim saboda shi wa ma kana minal mushrikin to tun da dama imam ne shi kuduwa ne jagora ne abin koyi shi sai Allah ya ce wa annabi ya bi tafarkin shi yanzu ni ana koyi da ni a addini ni ba imam bane sai yanzu shikenan son zuwan ce ni ma na fi annaba tun da ni imam ne a wani guri ina shi imam ne ana koyi da ni a wanda suka yarda da fatawata to Allah ya fita abubuwa da dama akan annabi Ibrahim da cikin abin da ya faɗa ya ce wa kala ibrahim rabbi adni kayfa tuhyi al-mauta qala aw lam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala ka khudh fa'atan min as-sayr fasarhunna ilayka thumma da'al ala kulli zabalin minhunna juz'a Allah ya nuna masa yadda ake kashe matacce a rayar da shi daga ciki Allah ya faɗi cewa a Makka fi da ayatun bayyanatun maqam Ibrahim daga ciki Allah ya faɗi cewa ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله هو موسم فيك واتبع ملة إبراهيم حنيفا فيك واتخذ الله إبراهيم خليلا me yasa da yace ya rike shi a matsayin khalil Aikin kan ja'ala ya sanya ne nan takarda ya rika me yasa baka dauko matsayin kulla kace tafi annabi ba sannan Allah madaukakin sarki yake wa kadalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi yakuna min al muqinin haka Allah yake wa tilka hujjatuna ha ibrahima ala qaumihi nan fa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim haka Allah yake wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an mu'idatin wa'adaha iyyahu فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه عليم ليس baka dauko wannan kafin yana gaba da annabci ba haka Allah subhanahu ta'ala ya faɗa cewa inna ibrahima la halimun awwahum muni da haka dukkan wa'annan ayoyi ne da haka kalmar imam da ta zo a Qur'ani da ma'anar da ta zo da shi a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ce kamar haka akan ce imam a Kur'ani, da ma'anar al-mutaqaddamu fil khairi al bihi wanda ake gabatar da shi a wajen alheri a koyi da shi shine Allah ya ce wa annabi Ibrahim inni ja'iluka lin-nas imama akan ce al-imam ana nufin al-kitabu Allah ya ce da nad'u kullu unasin bi imamihim sannan akan ce al-imam ana nufin allahul mahfuz Allah ya ce wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin sannan akan ce al-imam ma ana nufin at-tariq hanya Allah ya ce wa innahu la bi imamin mubin sannan akan ce ainihin wannan ɗaya daga ciki kenan to yadda ka ce ja'ala ya sanya na yi mamaki yadda shi malam faruk da kawo ragowar ayoyin da Allah madaukakin sarki ya ce ya sanya ba yadda Allah a cikin suratul anbiya'i annabawa ya dinga lissafowa sai da ya zo ƙarshe sai ya ce wato da allahum a ya haduna da amrina mun sanya su shugabanni waɗanda suke koyi da ainihin wato al'amuranmu yayin da ya gama wannan ne sannan Allah maɗaukacin sarki ya faɗi wannan a ina ne a ƙur'ani Allah ya faɗi cewa wannan imamancin da ya faɗa yana gaba da annansa idan kana maganan ja'ala ne to a yadda ya faɗa ya ce ja'ala haka ya ce wa ja'alnahum a yana maganin fir'auna ne sai ce mun sanya su shugabanni ya da'una ilan nari amma suna kira zuwa ga wuta wa yawmal qiyamati la yunsaruna in ka ce ja'ala kenan akwai waɗanda ake sanya su a imma ne na kirki akwai da ake ba a imma ba ne na kirki kuma duka Allah subhanahu wa ta'ala ne ya sanya su kenan dan Allah ya sanya su a imma shikenan sai su zama suna gaba da annabta magana ta gaba da kai kace wai kutubu ya usitta mu ba ma faɗar haka ahlus sunna kutubu sita ake cewa amma da ka ce bukhari da muslim ta ce wasu a sahihaini wannan kayan daidai sannan abu na gaba wannan aƙida addakila wacce ta shigo mana cikin musulunci da mutumin da ya fara kafa wannan aƙidar ya tabbata a littafin kufiratu shi'a na nabukhti a shafi na talatin da kuma shafi na arba'in ya ce as yan shi'a sab'iyya kalu su suka faɗa da imamata ali su suka ce ali bin abi talib imam ne wato shugaba ne Allah ya naɗa shi wa annaha fardun min Allah azza wa jalla kuma suka ce farilla ne daga wajen Allah sai ce wa hum ashabu Abdullahi bin Sab'i sune ɗaliban Abdullahi bin Sab'i da shi da shi wa kana shi Abdullahi dan Sab'i ya kasance mimman azhara ta'ala ala Abi Bakr wa Umar wa Usman wa Sahaba wa tabarra aminu shine farkon wanda ya fara zagin Abubakar da Umar da Usman ya barranta daga gare su wa qala yace inna aliyan alaihi salam amarahu bi zalika yace wai ali bin abi talib ne ya umarce shi da yin haka fa haka da ali sai ali yasa aka kama shi fa sa'alahu an qawlihi hada ya tambaye shi akan wannan maganan fa aqarra bihi ya tabbatar da ita fa amara bi qatlihi yace a kashe shi fasahan nasu ilaini, mutane suka yi Kada murya suka yi magana ya amiral mu'minina a taqatulu rajulan zaka kashe wani mutum ya da'u ila rabbikum ahlal baiti wanda yake cewa a so ku mutanen gidan annabi wa ila wilayataka kuma yake kira akan wilayancin ka wal bara'a kuma ayi fito na fito daga bakiyanka fa sayyarahu fi ali bin abi talib ya kore shi ila al mada'in zuwa mada'in inda ya kore shi dinnan a wannan lokacin wanda farisa ce farisa akwai ta azamawa akwai ta laraba sai shi nawa take yace wa haka jama'atun min ahlil ilmi jama'a da dama sun ruwaito daga cikin ma'abuta ilimi na shi'a cewa anna abdullahi bin sab'i kana yahudiyan ba yahudi ne fa aslama sai musulunta wa walla aliyan sai jibinta ali bin abi talib wa kana yaqulu huwa ala yahudiyyatihi ya kasance yana faɗa akan Yahudan shi fi yushu bin nun ba da Musa alaihi salamu bi hadhihi makala irin abin da yake faɗa akan Musa akan Yusuf bin Nun irin yadda yake faɗa akan annabi Musa fa fi islamihi fi Ali bin Abi Talib bi misli zalika da ya musulunta sai ya zo ya ci gaba ai kowane annabi da ya tafi wanda ya gaje shi kaza kaza da haka wanda ya cancanta ya zama khalifan annabi bayan ba shi shine Ali bin Abi sai ya ce wa huwa awwalu man shahara al-qawl bi fard imamati Ali alayhi salam shine farkon mutumin da ya shahara da cewa fa imamancin nan Ali bin Abi Talib Allah ne ya naɗa shi wa azhara al-bara'a min a'da'ihim kuma yace dole a fito na fito da makiyan shi sahabbai kenan sai shi Bakri yace fa min huna daga nan ne qala man khalafa shi'a duk wanda suka saba da shi'a suke cewa inna aslar rabbi wato asalin rafidanci shi an ci a min nuna Yahudiya, an ciranto shi daga yahudanci wannan ka duba cikin wato firaku shi'a a shafi na talatin da biyu da shafi na arba'in da hudu don girman Allah aƙidar musulmi da suka yadda da ita suke bauta ma Allah da ita a ina ne a Qur'ani Allah ya ɗauko wani mutum wanda ba annabi ba ya ɗora shi akan annabi ya ce ya fi wannan annabi sannan maganar da Allah yake cewa inni ja'iluka lin-nasi imaman na sanya ka imam ana maganar imamancin annabi Ibrahim to ina neman ka kawo su imaman da kake magana ayat da ta naɗa su in ma ana magana annabi Ibrahim ai shi Allah ya naɗa shi ne to su ina so ka kawo ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya naɗa su a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala sannan maganar da ka faɗa cikin maganganun kaɗa da kace wai malaman ku kaza kaza kaza kaza kaza ai ban ƙara fa bane da suka ce huwa ala haddi shirki billahi sai suka ce kama ja'a fil hadisi kamar yadda ya zo a cikin hadisi an sadi tsarin baita alaihi salam daga sadi Daka hmm. wannan magana sai hadisi ne a gurin ku cewa wanda bi ya karyata maganar imami ya yaddinta ko malami musulmi yana a matsayin shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ne Daka muna bin ta bashin dalili ne ka kawo inda Allah ya nada su a Kur'ani kuma aya wacce ba ta daukar tawili muke nema ta na haku kabarta musulmi ku hmm. fitar da su cikin musulunci akan wannan na'am eh mun gode Sheikh Asad Sunna Allah ya saka da alhairi kuna sauraron mu akan Kibla FM suna na Fuad Umar muna da website ne www.kiblafm.com Sheikh Asadu Sunna wai ma'anan imamanci alkur'ani nan wai mutane shiya ba su fahimta ba ba su gane abin da Allah yake nufi da imamancin ba Sheikh Faruk yana insist wai sun san abin da suke ciki kuma sun fahimta wannan ayoyi na alkur'ani to yanzu Sheikh Faruk a cikin maganganun da Sheikh Asar Sunna yi na san na take note kuma wannan debate za mu Sheikh Faruk ya deliver mu switch gear uh, with that Sheikh Faruk doki 10 minutes mintoci goma ka kuma kai magana bismillah Masha Allah, <clears throat> alhamdulillah. to ina ji al'umman duniya duk gaba daya suna jin yanda shewar ke tafiya shi shewar na ilmiyan ne ko ba na ilmiyan bane sun sani kuma sun san wanda shimfida wato hujjojin shi da ayoyin Qur'ani ya tabbatar da abin da yake saye bisa kai na imamanci ko ahlus sunna na ke zan yi magana tun da farko shi a da sunna abin da ya raba su shine batun sha'anin imamancin ga khalifan manzon Allah mu mun ce khalifa manzon Allah ko imamanci zabi ne daga Allah su ma sun ce ba haka bane shura ne wato ana wato shawara ne sakankani sha zabi wani kamar yadda aka ji aka yi daga sakifa sakifa eh, sakifa bani sa'ida to abinda aka muka zata malam zai zo yi shi ma zai zo yi muna isbatin isbatin dalilin da yasa su suka ce shura ne ya kawo dalili ayoyin qur'ani da ba wato ajiyan Allah bane ba Allah ne ke cus wani ke zabin wani ya zamo imam ba amma shi naga yana ta yawo ya buga nan ya tuma ya je shiga nan ya je shiga cikin wani littafi ni har yanzu ma ban ma bude littafi ba ma tukunna ya tuma ya je shiga cikin wani littafi eh magana abinda bai da munasaba da maganar ma da muke yi sam Allah bai da munasaba da maganar da muke yi sam kuma ina ji mai sauraro duka ya san abinda nake fadi abinda da malam ya fadi da abinda muke fadi shi yana da munasaba ko bai da munasaba ya sani ya muke magana game da shanin imama na kawo dalilai da ke tabbatar da mu yadda muka doki imamanci zabi ne daga Allah sai ka baka kawo naku imamancin ku a ba zabi ne daga Allah ba shawara ne kamar yadda kuke fadi to yaya kuma yanzu kake lajuloju yanzu ka zo ka kamar ni na zo na kawo hujjoji na yanzu ka kawo kana min tambaya kuma ba kai ma wurin tambayoyi ba yanzu kowa na kawo presentation shi ne subhanallah <laughs> na'am ya yi yayi tuka cewa wai annabi Ibrahim alayhi afdalus salatu wassalam na so da shiga cikin hadisai gaba da amma bari in yi yi magaganu cikin tukan da yayi wai annabi Ibrahim wasu eh, makamai da Allah ya bashi me yasa da Allah ya bashi wannan makamai wa eh, wattakhazahu khalilan me yasa da Allah ya ce wato ya ya wato ya zabe shi zama khalil me yasa ba mu ce wannan matsayi na khalilancin ne ya fi nubuwa ba <laughs> subhanallah gaskiya da malayin wannan magana na yi mamaki na dariya halilin ga ai ba shari'a bane ba na bane amma nan Allah ce ga duba ayar da na kawo na yi dilali na yi istishhadi da shi da ayan farko wani link suke da shi Allah ya ce waje a immatan ya haduna bi amrina mun sanya su su zamo mai imamai suna shiryar da mutane zuwa ga Allah shi yasa wannan imamin ga da imamin farko wanda na yi magana wa ibtala ibrahima rabbuhu bi kalmatin fa tammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi madha imaman Kala wa min zurriyyati kala la yanalu ahadi zalimin wannan imamin ga shi muke nufi Allah ne ya sanya annabi Ibrahim ya zama imam kuma babu shakka annabi Ibrahim ba annabi ne babu shakka annabi Ibrahim sahibu shari'a ne babu shakka annabi Ibrahim daya ne daga cikin ulul azum sa'annan Allah ya zo bashi wannan matsayi na imamanci Allah ah, subhanallah ina ce mu ah, Sheikh Asad Sunna ya second line Sheikh Faruk a ah, hold on ya so mu kokari mu kawo shi back ya so ka continue eh, Sheikh Asad Sunna mun lose shi briefly za mu kokari mu sake dawowa da shi da yake ba wurinmu ba ne unfortunate za mu bari eh ba ta side mu bane unknown reason mun gan ya balance ya fita kan system ya ah, na ce for unknown reason sheikh asadu sunna ya fita kan ah, line za mu kokari mu komo da shi domin na san yana da points yana so ya ji maganar sheikh faruk to in sake dawowa za mu bari sheikh ah, faruk ya sake maganar shi domin ah, sauran mintika mun ba shi about 7 minutes ya so ya yi maganan nan ah, da ya kamata mu pause ya so sheik asadu suna ya ji maganganun da sheik faruk zai kawo ah, domin ya ba shi dama shi kuma in ya kaurin maganansa ya sake maganan Uh, bezon abin da ya ji cikin maganan uh, Faruk shi yasa akan haka muna kokari mu sake dawowa da uh, Asadu Sunna na san shi kuma yana ina you know ina sauraron mu kira shi mu kawo shi to mun samu Sheikh Asad Sunna ina ce to a Sheikh Asad Sunna a riki line ya su a kawo Sheikh Faruk a gama shi ya su ku zo mu tattauna mu ci gaba da wato program sai sa a riki za mu zo da Sheikh Faruk kuma right away ya zo shi kuma ya shigo cikin program ya su yayi magana shi kuma mintocin da aka ba bashi to masha Allah ina ce mun samu bin dukansu back on the air isa za mu zo da su a sheik faruk ina ce kana tare da mu na muna tare da ku to sheik faruk a doki 7 minutes uh, about 7 minutes ya so a kari wannan submission ka da bismillah masha Allah kamar duk yadda muke cikin zatutuka muke tabbatar ma ba shi kan maudu'i bai nuna ma al'umma su wato tsalo sunna da suke kabancewa shanin imamanci ko mu ce halifanci zabi ne daga mutane mutane za su yi shawara su cire to bai kawo bai yi ma wannan magana ba ma san inda yawo cikin wasu inda bai da ma munasaba da tutukan da ake yi cikin zattutukan sa ya je ko wai annabi ibrahim shine Allah ya ga ya ba shi matsayi matsayi me yasa wayannan matsayin nan da ya shiga gaban nubuwarsa ba to abinda muke fari shine kan wannan zancen da yi annabi ibrahim mun yi magana mun yi istishari da wani aya muka dangana shi da ayan da muka karanta na farko muka nuna cewa wannan imaman da muke nufin nan su Allah ya kawo su ne su shiryar da mutane cikin lamarin Allah Allah ya kawo su shiryar da mutane ya hajjuna bimaza da amrina to wayan kan wannan imamin nan muke magana kuma imamin da Allah ya ba annabi Ibrahim nan wani abu ne daban nubuwan kuma wani abu ne daban ke sa da kai kake wata haɗa wo halilin nan halilin nan shi ma nubuwa ne la wani matsayi ne kuma daban ke sa amma wannan imamanci da muke magana na Allah ga wanga imamanci nubu wani wani abu ne daban eh, annabi eh, nubuwan shi kuma wani abu ne daban shehun akhar amma daga bayan da ka zo kai min tambayoyi game da me yasa muka mu muke wasu muke cewa an eh, imamanci ya fi nubuwa wannan kuma ya kai kai wannan tambaya amma yanzu ba babin tambaya muke yi ba muna babin mu zuba kwakwalwa mu nuna abin muke saye kai abinda da ni ke saye kai na kawo hujjoji da qur'ani da ke tabbatar cewa Allah ke zaben mutane su zamo khalifofin shi a wannan duniya ko imamai a wannan duniya na ka kawo ayoyi ne isbatin wannan sai dai kawo wani aya wa ja'alnahu ma'immatan yad'una ila an-nar sai ka duba eh ayan mana ayoyin da suka gabato eh, gabanin wannan mana wa ayoyin da suka zo gabanin wannan shine ne annabi eh, eh ya sunan shi fir'auna ne batun su fir'auna shi ne da abubuwan da suke da junubin shi Allah ya zo gaba ya ce mun sanya su su kasance a eh, limamai shugabannin wayanda ke kira zuwa ga wuta wannan Allah ya sanya su a wannan saboda ne abubuwan da suka aikata sai sa wannan bai buge abin da muke fadi muka fadi na wada allahu ma immatan yahduna bi amrina wannan bai buge wanga aya ba kuma ayan ga yayi very clear wannan aya na kara tabbatar cewa Allah shi ke sanya su ko kadi wanga so nawa amma malam ya zo ya dinga lajulaju wannan shi muke ce mai cikin hausan gane lajulaju kamar kana wasa da mutane kuma idan haka malam zai bar mu je ba ba cin amfani abin da ke gudana to insha Allah yanda muka yi isbatin shi cikin Qur'ani Allah ke zabar da imamin ko kuwa khalifa babu shakka ba taba samu wani zamani da mutane suka yi zabin shi ba in kuma akwai shi ina ga malami ya kawo ko kuwa ina daga cikin tambayoyin da zamu yi ma malam daga baya sannan mun tura wancan bako da muke hiwar ko munazara na kawo wani hadisi cikin sahih bukhari na tabbatar cewa manzon Allah ya ce bayansa imamai goma sha biyu ne na manzon Allah wai bayan sa imamai goma sha biyu wannan hadisi an samo shi daga Jabir bin Samra annahu qala samitu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi yaqul yakunu 12 amiran فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي إنه قال كلهم من قريش ويا Wai ya ناسيوا shi daga manzon Allah? Manzon Allah ya ce, bayan sa za a samu wato shugabanni goma sha biyu ko kuma mu ce sarakuna goma sha biyu wannan hadisin ga yana da turk turkuhu muta'addida da alfazin shi ma ya zo da lafuzza daban-daban da turk kuma daban-daban manzo Allah akwai inda yace bayan shi khalifa eh, halifofi goma sha biyu imamai goma sha biyu amiran goma sha biyu sarakuna goma sha biyu duka ne yana nufi abu guda ne sai sa manzo Allah ya nuna cewa wai ya bar abubuwa goma eh, su goma sha biyu kuma wa kullum min quraish kuma dukkan su cikin quraishawa ne to wannan imamai goma sha biyun ga a wurin mushiyawa yana nan hadisai barkatai da suka bugu da ke tabbatar cewa manzo Allah ya nuna goma sha biyu an da sunan ke su sannan su ma akwai cikin wasu littattafai da sun ka zo muka tabbatar eh, sulaimani Kanduzi, Kanduzi wanda yake wanga babban malamin ba hannafi ne last week malam ya yi kokarin cewa wai ba sunne malamin shi'a ne kuma ba dalili kan wannan wannan eh, malamin sunna ne kuma akwai dalilin da zamu yi mu yi isbati kan wannan ya kawo cikin littafin sa yanabiyul mawadda babi eh, eh, littafin yayi shi babi babi ne babi 76 safa 442 zuwa 443 yana cewa abinda abin da ya sa ran shiga cikin hadisai mu ba bashar don na ga gaban malam yana bai ba kan topic yasa ya kamata in ci gaba da programming koda ya shigo ko bai shigo ba mutane na jin mu insha Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wannan wato dakala jundul bun janada bun jubair al-yahudi ala رسول sallallahu alaihi wa alihi وآله فقال يا محمد أخبرني يا رسول an عن أوصيائك من بعدك wannan jundul ya shigo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wannan rana sai ce ga manzon Allah wai manzo Allah ka nuna min kamin bayani su wane ne wato wasiyanka wato khalifofinka bayanka she manzo eh, she ce li atamassaka bihim domin yi riko da su she manzo Allah yace fa qal sallallahu alaihi wa ali awsilahi 12 wato eh, alifofi na bayana goma sha biyu ne sauran minti nawa don gaskiya hadisi na da su eh, mun ka maka kamar 30 seconds a ah, bai shi dai bari daga bayan yanzu, in na komo kuma shi to gaskiya hadisin na da sau ba zan iya karkare shi ba masha Allah kuna sauraron mu akan Kibla FM suna na Fuad Umar Sheikh Faruk wai arwa yau yana ganin ta Sheikh Asadu Sunna na sun shi shiga wani gona wai bai shiga wai shi kuma akwai inda yake so su shiga wai tafike na yaga kaman shek asadu suna na mixing shi up to shek asadu suna kuma yana da nashi 10 minutes mintoti goma mun ji abin da zai fada shek asadu suna mutan duniya ana sauraron kakan kibla fm bismillah